Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM duka a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizon mu na VOA house.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai soro. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Laraba 22 ga watan Nuwambar shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan murabus ɗin shugaba Robert Mugabe daga mulkin ƙasar Zimbabwe. To haka yake. Wato sakon da muka samu ɗaya daga cikin tambayar da muka yi shine wanda Sama'ila Safati Sankalawa ya ce yau da gobe darasi ɗaya ne shugabannin Afirka za su ɗauka a kan murabus ɗin Robert Mugabe. Darasin kuwa shine shugabanni su ɗauki aniyar yi wa 'yan ƙasa adalci domin talakawa suna yi da su ko kuma ba sa yi da su idan har mutuncinsu ya zube to abin yana shafar su. To za mu ji ko ina ne kasar ta Zimbabwe kuma wa ne ko kuma wa da waye mulke ta har zuwa kan shi Robert Mugabe da ma wanda ya samu mulkin a halin yanzu sannan kuma tambayar da muka muku kuka amsa a shafinmu na Facebook da Twitter yana nan tafi. Yanzu kamar yadda Usman ya ce za mu karanto sakonninku bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku game da cewa a ganinku wani darasi shugabannin kasashen Afirka za su ɗauka daga murabus ɗin da shugaba Robert Mugabe ya yi bayan da ya share shekaru 37 yana mulkin ƙasar Zimbabwe. To, saƙon Mansur Babauro daga shafin Facebook ya ce, ya haɗa gwiwa ne a wannan sako tare da Muhammad Bashir Dama Yola suka ce salam yau da gobe. Fatan alkhairi a gare ku, darasin da za su iya koya, na farko za su iya koyan dattakun da ya yi har ta kai ga yayi murabus da kansa ba tare da an tilasta shi ba. Na biyu kuma za su iya ɗaukar darasi a bisa gwagwarmayar da ya yi da turawa ko tashi lafiya Usman da Hafsat. To ga wani sakon kuma daga Umar babban yaya sabon gida ya ce tabbas akwai darasi akan wannan shugaba Robert Mugabe Eh, darasi na farko shine ya nuna yana son mulki fiye da wasu kuma idan har shugabannin kasashen afirka suka ce za su yi koyi da shi to fa zaman lafiya ba zai samu a kasar ba da fatan kasashenmu na afirka za su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. to amin sai safiyanu gumel zangon daura ya ce darasi ne mai yawa ga 'yan mulkin gado na kasashen afirka muddin suka so da dawwama akan mulki ko kuma gadon mulki duk shugabannin da ya kankane ko shugaba akan gadon mulki to hakika a ƙarshe zai fuskanci fushin al'umma da walakanci. Sai daga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa ya ce yau da gobe hakika wannan babban darasi ne ga sauran shugabannin Afirka da suka mai da mulkin ƙasashensu na gado domin wannan guguwar kansu ta yau. Tunda ta Mugabe ta wuce da shi da fatan Allah ya sa sauyin shugabancin da aka samu a Zimbabwe ya kawo sauyi a sauran ƙasashe. Sai kuma Zainab Musa mai addu'a tare da Hajiya Furera Bala mai kusa sai mai addu'a suka ce hakika shugaba robert mugabe ya yi abin da ya dace da ya sauka ba tare da an kuɗe shi ba ko tun buke shi ya kamata sauran shugabanni su yi koyi da wannan hali na wannan shugaba ku tashi lafiya yau da gobe To sai Sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce ya kamata shugabanni su san da cewa komai daɗewa dole su sauka kuma da ayyukan da suka yi za a yi musu hukunci ganin cewa duk abin da ka shuka shi za ka girba. To haka yake sai kuma saƙon da muka samu daga sani mai lange-lange yalwa shine wannan kika karanta to akwai mm. umar baban yaya sabon gida ya ce tabbas akwai darasi akan wannan shugaba robert mugabe darasi na farko shine ya nuna yana son mulki fiye da wasu kuma idan har shugabannin kasashen afirka suka ce za su yi koyi da robert mugabe to fa zaman lafiya ba zai samu a kasar ba da fatan kasashenmu na afirka za su zama tsintsiya ki ɗaya. To Usman Manika um, Alhaji Hassan mai waya kan giwaka ya ce salamu alaikum yau da gobe masu iya magana dai kan ce ganin buzu a masallaci ya isa ya tsoro murabus ɗin da Mugabe ya yi shine kadai alkhairi a wurinsa duba ga irin yadda 'yan kasar ta Zimbabwe suka gaji da son mulkinsa Sabida haka shugabannin Afirka masu neman mulkin kasashen su masu neman mulkin kasashen ya zama na gado kalubalanku. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter Wanda abdul underscore wanke ya ce su watsar da kwallon mangwara su huta da kuda idan har aka gaji da mulkinsu To sai a ɗan fulani Mubi ya ce duniya kenan duk wanda ya baka tsoro wata rana sai ya baka tausayi kalubalen ku shugabanninmu na Afirka masu mai da mulki kayan gado kun daga abin da ya faru da tsoho. <laughs> to sai kuma a tsani yalwa 2006 ya ce ya kamata shugabanni masu hali irin na shugaba robert mugabe su san da cewa komai nisan jifa dole ya faɗo ƙasa kuma duk abin da ka shuka shi za ka girba sai at musa hadarin asuba kuma ya ce salam yau da gobe a gani na sauran shugabanni su yi koyi da mugabe domin ko karatu ka yi shekara talatin da bakwai kana yi sai ya gajiyar da kai a tashi lafiya <laughs> to mun gode sai a ci gaba da aiko mana da saƙonni saboda haka anan za mu dakata To kafin mu ci gaba bari mu ɗan shakata da wannan. Allah, don Allah. wanda na ce Ya hajjun don girman zata Allah rada, har yau ni ce yi, ba ku samu canji na ba, balle in zauna wai har in ce zan Amalan giwa mai ban tsoro na habu dan ibrahim kyalkeci mai wawan kura dan yaro zaki mai tarin karfi dan iro kowa ya san kowa katsina wanda ko da kuda kana wanda da mutanen zazzau ga walaya da jasawa namu Hillani ola shata shiga gwamben kai ne, balle baucin ya kuku shata ta hibar barnon ne, sun sanni ni, na san su, shata ne, kuma kaka. to haka yake kafin da mu je ga mai fashin baki muka ce za mu ji ina ne kasar zimbabwe din mu ji kuma suwaye suka dan shugabance ta to ina ga shi mai fashin bakin namu da yana tare da mun same shi kan layi mana tutsi hausa ya kamata za mu je kai tsaye gare shi in muna yi masa a ciki za mu dinga sa muna ji kuma muna bashi su wasu abubuwan da za mu so mu ji karin bayani daga bakinsa Assalamu alaikum farfesa wa alaikum salam wa rahmatullah Barka da warhaka. Barka da warhaka Farfesa. barka yau ya za ku tarbe da bahulata ni Eh. <laughs> ai dan ma ba a ce maka nos hara ba noi <laughs> ya ayyuka ya gida lafiya lau to kowa dai ya san murya ka da duka kuladin duniya gaba daya yawa yawa dan gari yawa dan gari suna da hankurin tabbastaka. Mm. <laughs> Yawa ɗan gari, ka ai yanzu sa daɗa za su daɗa balance su saurari Farfesa Bobe na Maiwa. <laughs> To, Farfesa ah, a matsayinka na malamin jami'a kuma wanda ka saba fashin baki akan al'amuran da suka shafi musamman siyasa da al'amuran yau da kullum a mu musamman na Afirka. sai ga shi wannan sabon canji da aka samu na shi shugaba robert mugabe bayan duk matsin lambar da aka tattayar sai kuma ga shi yayin murabus da kanshi ya sauka shin da farko me zaka ce eto eh eh, a kan gaskiya shi mutum iya zaman to ka yi eh, tsawon shekaru kana iko mm. ya kamata ka ba da wuri kakin wata guguwa ta zo a hamɓarar da kai mm. wato shi kankan shi ya jima ma kamar bai daga ba tun ana marmarinsa mm. har ya kai mutane suka fara allah waddai to wannan shine ba a so ga shugaba mm. amma sai to nan nahiyar mu ta afirka wato shugabanni ne namu sun mai da kana taɓa faɗi ana sun mai da ikon nasu ya na sarautar gargajiya mutu karaba mm. wannan yana kawo cikas idan aka tsaya ka diba yau eh, cikin nahiyar ta afirka cikin kasashen namu wato da wuya za ka samu kamar a ce maka shugaban ƙasa hudu mm. waɗanda suna da rai kuma suna zamna illa illa mm. ƙasar ghana waɗanda ba a zaɓaɓi ba mm. waɗanda kamar ke zuwa su yi juyin milki ba Eh, cikin ɗan lokaci kalilan su ka iko ga farar fulas su koma su yi zamane mm. wato ana samu kama a Ghana tunda suna nan zamane ana samu ƙasar Cabo Verde saboda su wannan kasashen nake jinjina musu hannu mm. amma ƙasashe da yawa idan ka ji an ce maka akwai sahihin shugabanni eh, waɗanda sun kai biyar suna iya kai ma shidda to sai mm. ka je ka diba ka gani sai ga yawan su duka an musu juyin mulki ne mm. akwai ma wa'anda kamar idan suka sabka bisa eh, kujerar iko sai ka su ma sun bar kasar sun mm. koma wata kasa da zama mm. idan aka ji aka kilga waɗansu kuma suna da rai suna zamana amma hawa yau kasar ba ta zamanuwa gare su saboda wato irin tsananin ikon da suka yi zama a cikin kasashen namu wato bugu da ƙari dai shine cewa wannan ka zo ka yi eh, dindindin bisa kujera iko ka mai da kanka in ba kai ba ba wanda yake iya alhali kuma hmm. ikon nan kacin ka same shi ba kai kadai ba ne kana tare da mutane waɗanda su ma sun iya hmm. wata rana wani kwarjinin ka ne ya sa mutane suka yarda da kai suka mai hmm. a maka shugabancin na jam'iyyar su ta kwana sa'an na kai suka je suka yi kokowa suka sa ka kai ka zan shugaban kasa to ka zo ka zo na Mm. ta katin zaɓe kai ka zo ka ce kai baka ɗaga ka mai da abin kamar kai sarkin ƙasar ne sam gaba ɗaya in sarauta ce mutane suke so a mai da komi ta sarauta bugu da mm. ƙari dai yawancin shugabannin namu tun ba shugabanninmu ba nan waɗanda mm. ke aiki da yaran faransanci mm. Mm. Ah, wato demokaradiyya a baki ne take a baka ne take baka kai cikin zuciyarsu ba duk wanda cikin su ya kai wurin nan to da wuya wani da tsiya ya ma kake ganin an kore an kore eh. to amma yanzu misali a ah, farfesa ah, bari mu koma mu kalli shi ainihin shugaba Robert Mugabe din da kanshi a farko a ƙasarsa shekaru da dama da suka wuce ana kallon shi a matsayin wani ɗan fafutukar samar da 'yanci a ƙasarsa wurin juya baya cewa sai an kwaci 'yanci daga hannun tura da sauransu sai kuma gashi ya zo ya zama shugaban ƙasar da ya zama shine kamar yadda kace mutu karaba irin sai kamar mulkin gargajiya shin wannan daɗewar da ya a mulki kana ga tana iya shafar wannan darajar da aka kalle shi da ita a farko ko kuma ta shafa na maganan freedom fighting wato faɗa ko kuma fafutukar kare 'yanci? da kwatar yanci duka biyun akwai su to ba mu miji na ɗaya na ɗaya jimawa a karagar iko har ta kai aka samu su ɗan ƙasar zimbabwe waɗanda suka aka haife su ba san wani iko ba kowancan na turan ba san shi ba mutum ɗaya suke gani tun suna yaba abun da yake har ta kai suna amla wadai na ɗaya kenan na biyu kuma sai ya zamanto wato kasashen waje wannan kowa da yake ta fato ƴancin kasar zimbabwe ba ma kasashe masu hannu da shuni daɗi tun ba kamar mm. ba ce Eh, gonaki da ya maida 'yan kasa. Mm. Ko da yake a nan kin ma an samu ɗan kasa Zimbabwe waɗanda kamar ana ganin abun ya dawo ga hannunsu amma sai suna gudu suna zuwa Afirka ta kudu ta neman kamar rayuwarsu ta zamanto ta zaman ta kirki fiye da kamar da suke a can ƙasar Zimbabwe ke. Mm. Wato irin takunkumin da aka aka kaura a ƙasar Zimbabwe da shi jiman da ya yi a kan karga iko hatta kai waɗanda ba su san irin aikin da ya yi ba a da. Ta mm. kwato 'yancin eh, ƙasar Zimbabwe ga hannun Turawa da ba sani ba. kawai su dai sun tashi sun ganshi ba su san irin maya ko kowa da irin jinin da aka zubta cikin kasar nan ba wato wannan ababen biyu su suka zo suka mm. sabu cikin juna mm. hatta sa yanzu mutane aka Allah wadai da shi aka daga da shi mm. to professor kuma wasu dole ne dole ne dole ne wannan abu ya kama shi shi inda dan kan shi ne ko da ake ganin kamar yayin murabus ne a cikin tilas ne yayin murabus sai da matsin lamba ta yawa kenan Na'am, na'am sai da aka matsa mai lamba sosai aka kai kamar sakin eh, abin da can kasa sanan ne eh. ya ga ba mafuta dai kawai sai wannan kinna. Eh. To kuma akwai na ga waɗansu waɗanda ke wani nazari kan daban. Mm-hmm. Suna cewa kamar cewa wani wayo ne na shi wannan tsohon da ya zamanto ya shibka abin kirki can a zamani yana yaronsa. Mm-hmm. Mm-hmm. Wato a sama mishi mahuta wadda ko gobe ka zaman to ka a ce ruga da gudu amma a sauke shi a sannu kamar yadda aka yi ƙasar tunas a zamanin eh, shugaban kasa habib burgiba shi ma ya yi mm. kokowa a yi a can da mm. aka zo kuma aka sarke shi aka aje shi a sannu mm. wannan kamar ya zaman to aje shi ne aka yi a sannu ba wai madalla madalla a eh, ne aka aje shi maimakon a mai juyin milki irin wanda aka san ana yin shi cikin sauran kasashen. sai aka ce to bari mu baka darajar ka. Madala wannan kuma yana kawo yana da tasiri don saboda idan shugabannin mu wa'anda ke son makalewa fa hmm. wa'anda ke son makalewa a bisa ga iko idan suka samu irin haka nan kin nan inda kamar ya zamanto duka abin da kai ta musguna mutane a yahe maka saboda Allah ya ji a zan yahewa hmm. a yahe maka hmm. wanda ake iya amsowa kamar in mutum ya hambara da yawa waɗanda ake iya amsowa wannan a ce a lallaɓe shi a ɗan maido dan kasa ta ci gaba amma ba a cewa a kama mutum irin haka nan eh, ashe bugu ɗaya san ma a mishi irin abin da bai kamata har ya zama to iyalin shi ba ta samu abinci to irin wannan yana sa su mukalle bisa iko mm, saboda tsoro wannan kin a mm. ajiye mutum a sannu mm. wannan yana kawo su kanka su rinka cewa to tunda da yanzu ba an mu komi ya kamata mu sabka mu ba wani shi ma ya ja. Eh to kuma baka ganin wannan zai iya zama kamar wani kuma su tunanin to bari mu shuka tsiyan mutum da a ƙarshe za a sauke mu a sannu. Eh, ana ana iya faɗin haka na Yo, ai wanda bai shirka wani abin kirkin ba, ai ba a shi a sannun ba. Eh. <laughs> Shi ina ganin cewa saboda komi aka ce Hausa suka ce ana tsara ana dibin bakin gaɗe. Mm. Mm. Wato idan kana ma'ikanci in kana son kai ma aje ka a sannukin. Mm. To kai ma ka rinka jan mutane a sannu. Shikenan. <laughs> to, Farfesa, wasu kuma na ganin cewa matarsa Grace mugaba ce ta jawo mishi wannan matsalar. Haka abin yake? Eh, to, ga irin abin da mutane ke faɗi ta cewa da zancen shi wannan uwar gida sai ki haƙuri bayan mm. kowane shugaba na duniya nan wani sarki ne wani mine ne in aka ce miki ya zan wani abu a cikin duniyan nan akwai mace a bayan shi mm. in ba uwar gidansa ba mahaifiyarsa mm. in ba mahaifiyarsa ba ƙaunar mahaifiyarsa ko yan mahaifiyarsa ko kuma hawa yau yayar shi ma da kanta wato cewa da a nan dai nahiyar mu ta afirka a duniya ma gaba ɗaya za a samu haka wannan ana iya a zarge ta haka nan ta cewa da kamar yadda maza aka ce eh, iman bagabo ita ta jawo ma mm. eh, lauren bagabo mm. wani abu can daban kuma mm. hawaye muna ganin cewa akwai kasashe da yawa inda ake cewa uwar gida ta jayo wannan kuma ana shi amma ni a gare ni kai wannan in ma ya kawo tashin hankali a cikin jam'iyyar su ta zanu pa cewa da ya ke da makaddashin shi yana so ya baiwa matarsa wannan za a ka girgiza ne a cikin eh, jam'iyyar siyasa su amma ba a cikin kasar zimbabwe ba haka tunda ita ta kasar zimbabwe ce mm. idan ta samu shugabancin wata jam'iyyar siyasa ai tana da yancin ita ma ta yi shugabanci kuma ta ne ta takara inda mm. sanin gaskiya ake mm. amma in dai nan cikin jam'iyyar tasu kowane waɗanda ba su yarda ba to wa'annan suna iya su je su yi makarkashiya a zo a ce to tun da dai hakan ne yana so ya mika uwar gidansa to gwanda ma kawai mun hamɓar da su daga to alhali kuma a ƙasar zimbabwe kin kun san da ita zanu pf kin wannan jam'iyyar siyasa mm. ita ce kamar mai yuka mai nama a cikin mm-hmm. ƙasar nan. Eh, to amma misali a uh, professor zaka ga uh, wai ana murna ba ya tafi ashe yana bayan gari a uh, duka kasashen afirka da duniya sun yi shaida cewa afirka yanzu sun dage maganar siyasa da dorewarta da sauransu soja ya tafi wai ba komai wanwan to yanzu kuma sai gashi aka kallon wannan lokacin da suka zo suka dan tsakuro shi suka yi mai wannan tsaron talala din cewa sojoji ne su wani wannan wani kaman wani salon mulkin juyin mulki ne da wayo ya ku masu fashin baki kuke kalla al'amarin kun kalle shi a juyin mulki koko sojoji sun yi shiga tsakani ne <laughs> kasan kasashen duniya sun ba masu hannu da suri ba suna magana da harshen damoni to iri wato idan ya zamanto akwai shugaba hmm. wanda kamar ba ya zuwa eh, hanyar da su suka tsagawa mutum hmm. wannan su kan kansu ma suna tura sojawa tun da suna samun kaji aka ce in aka tuce in aka tuce eh, mutum to da dan gida aka hada mm, a ba shi hakuri suna samun wa'ansu wa'anda suke toshan su mm. cikin sojawa mm. sai su ce ku je kuma juyin mulki ko kun yi za mu rufe ido amma akwai wa'ansu kuma sojawan da ya zamanto suna da hali wanda su turawan ba sa so idan suka yi juyin mulki sai ka ga ya zama juyin mulki shugaban kasa da aka ma juyin mulki kamar duka abin da ya zamanto riba su za su same ta da shi to sai ga sun tada airspace suna cewa a sa takunkumi ga wannan kasar mm. idan aka tsaya ta ba ai takin su takin saka ne suke yi wannan a mm. danne shi wannan kuma a daga shi kuma sun mm. sai ga an danne wannan an daga eh. an shi abin da suke ciki ba su da magana guda eh. harshen damo gare su eh to amma misalin yanzu wannan abin da abin da ya faru sai ga ana tunanin cewa ai gashi nan yana an mai tsaron talala a gida ai magana ta kare da sauransu sai kuma gashi washe gari wani abu da ya daure kai mutane kai bayan kwana ɗaya na biyu sai kawai gashi ya fito har ya je bikin yaye ɗalibai uh, a matsayin shi na shugaba akwai wani abu a cikin wannan hello hello yawa ina jinka eh muna jinka Laccizo ne tsoho ne a zaman shi ne na tsoho Laccizo aka mishi wannan wato sai a gwada mm. mishi kama kama kama irin wani ana bashi hankuri ne dai ana dan susa mishi kai da ya samu ya sabko ya ba da wuya a yanka mm. saboda shi ne amma in aka kawo garaje to ba san ba irin yanayin da ƙasa za ta shiga ciki tunda sun yadda aka yi a cikin ƙasar zimbabwe shi horo Robert Mugabe yana da mutane masu goyon bayan shi a bar mm. duka wannan abu mm. saboda akwai mutane waɗanda su ma sun sha jin daɗi a zamanin shi to wa'annan kin nan su ne idan aka ce an musgunawa shi Robert Mugabe to ina ganin su za su tada ɗaya bai to ba in suka tada ɗaya bai da yake kuma yawan cikin su duka mm. mutane waɗanda sun iya harkar bindiga mm. kuma cikin su yana da mutane ba ga nan a lallaba a lallaba har lokacin da aka tattaro shi aka sa shi raga gaba ɗaya wa'annan mm. kawai shi kenan kamar harkar mahalba ce masu ɗora raga a tattaro a tattaro a sa cikin raga shi kenan in aka samu sai a ce to yanzu dai shi an keɓe ka je ka zauna gaba ɗaya kenan ko kuma a ce mishi to yanzu ka gani dai halin da muke ciki kaga ko mutane masu haruka suna zanga-zanga zanga-zanga eh tsammani irin wancan farjini farjini naka na da kana da shi ba ka da shi kai ma hmm. kanka ka kadi ba ka gani hmm. to kenan yanzu ya kamata ka daga ka ba da wuri amma mu zallabar ka muke yi ka je ka zauna ba abin da zai faru a gare ka. Eh, to ga eh, Hafsatu za ta oh, To, Professor ya tattalin arzikin kasar yake a halin yanzu? Eh, akan gaskiya ta wannan fannin mm. dangane da irin kamar eh, takunkumi wanda aka sa wa kasar zimbabwe ke saboda mm. irin siyasa mm. irin siyasar da take duniya a eh, to to fa shi kaman ya katse kamar ah, layin eh, kenan a makile ya dawo Wataƙila eh, zai dawo ya eh, ɗauke ne ina jin yana mm. kin samu lokaci he ta ya ma yi kyau kan kai ya yi kyau kam ya yi kokari eh to ina ga zai sake dan laliban mana shi mm. kamar yanzu misali wannan tambayar da kika yi ah, ah, yau tattalin arziki kin ga kamar misali zaki ga ana maganar cewa ai ya dade akan mulki wasu kin san akwai maganganu da yawa a mm. duniya wanda wasu ba su san me ake ciki ba wasu za su ce a'a ai yan Zimbabwe suna jin daɗi shugaban su yayi kaza yayi kaza wasu kuma su a'a a cikin talauci suke wasu su ce kaza kaza to kin yana da kyau na tambaya gaskiya saboda ya bayyana mana misahal da yake ciki ake ciki kuma a gani cewa yanzu mm. gwamnatin da za ta hau za ta bunƙasa tattalin arziki idan ba tala arziki za ta bunƙasa ko kuma inda shi za ta dore za ta dore eh, shi ne to da irin mm. wannan sannan kuma akwai wani abu da nake son mu tambaye shi shi ma in lokaci ya ba mu dama mm. eh, to gashi na ya dawo assalamu alaikum elayi eh, elayi eh, Allah sarki elayi eh, ne sai ya abin nan to mu eh to mun ji mu dai tunda ana mana bayani ai lafiya lau <laughs> yawa to kaji ta tambaye ka hafsar magana tattalin arzikin ya yake musamman yadda ya dade kan mulki dai da yake koya ya. ka magana takunkumi ka fara Ya kare sosai wato shiro shi su mm. gabe, ta wajen tattalin arziki hello mm, hello muna jin ka wa shi Robert Mugabe a wajen tattalin arziki ya kai ya kai eh. wani mm. abu sabo da yake iya hudowa da shi da waɗanda suke tare abokan nashi da su yi mm. ko mm. wato sun kai iyakacin su ne ba abin da suke yi kada ne su manta da cewa wannan kasa ta Zimbabwe an ɗauke ta ma kamar kasa ce wanda ya zama to ta fannin noma da kiwo tana cikin lamba na afirka ana ganin ma tana ita da eh, eh, afirka gaba daya to amma sai ya zama to abin ya tsare wato har kuɗin su ma dala nasu dala nasu ta faɗi sosai sosai mm. yau idan wasa mutane ake sai a ce na baka na baka zimbabwe dubu mm. kaza ko ko miliyar mm. miliyan kaza idan aka je aka sa kuma ina ganin ko litan fulani wannan na na awon nono ba ya kai haka ba. <laughs> <laughs> Ai dan ko akwai da suke irin wannan eh. misali. Eh, eh. Wannan yana kawo cewa da gaskiya sun kai iyakacin nasu dubara duka. Eh. wato abin da ya saura shine wannan kin a ɗagar da shi a sa sabon jini waɗanda ya zamanto suna iya kamar su biyo wata hanya inda za a ji daɗi eh to yanzu misali a ganin ka kaɗan kamar misali yanzu aka ce to a matsayin ka na mai fashin baki kuna ga kamar ta yaya ya kamata aƙalla abu ɗaya misali da ya kamata in aka yi ƙila zai zama cewa kamar wani matashiya ne na maganar tattalin arziki a ƙasashen Afirka in irin wannan abu ya faru haka eto eh, idan ya faru ɗaya hmm. da su suke bisa gare shi ne kan kusa idan kuka je kuka ɗauki kundin eh, milkin ƙasa na kowane ƙasa na mata za ka ji an ce idan haka ya faru hmm. wato za a ɗora mutum wanda cikin wata uku za a sake zaɓe mhm. wanda ya ci ya kamata a bar shi ya ja amma ka kai kana rikon kwarya ba kuma hawa ya zaman to ka shiga takara a hmm. wannan ba da taso ba in kana son ka ka eh. wato bugu da ƙari dai Mm. duk inda aka samu irin haka mm. kuma ina fata a same wasu kasashe mm. amma wata kasar nan kamaru tana nan kusan najeriya eh. ita ma tana cikin irin wannan halin akwai wata kasa ta uganda ita ma haka uganda wato wannan kasashen su ma dukkan su ya kamata yau a kwakwabe su a ba da riƙon kwariya. ashe a yi sabon zaɓe wanda ya ci shi hmm. kenan kawai a ja amma amma abin da bayar rashi shi shine cewa tsakin yan siyasa waɗanda an ga iyakarsu a ce a kyale su zo ko da suna da su dawo hmm. a kyale su dawo cikin harkar siyasa yan eh. ne ka gwada kai baka iya ba hannunka juriya gare shi to shi kenan ka daga kafan to yanzu in muka in muka yi jimala ko in ce bari mu yi kuɗin goro gaba ɗaya kasashen mu na Afirka shin menene babban darasin da yanzu mai sauraron mu zai ce ya kamata ya ji daga irin bakin ku cewa ya kamata shugabanni su dauka kamar yadda kaji a sakonnin mu wasu su ce kaza kowa da abin da ya faɗa ku masu ilimi da fashin bakin al'amuran siyasa wani darasi ne ke cikin wannan abu ne gaba ɗaya a dunkule a darasi ai sai dai mu mu dauka darasi don kanmu amma ba shi magabanin namu ba haba ina ba sa dauka <laughs> kaya haba ina me yasa ba sa dauka ai muka faɗi ba ya kamar ne aka aka tura musu ai wallahi ai wallahi fadi ko ba za su dauka ba sai mun faɗa <laughs> wato babban darasi shine cewa da eh. Eh, idan ka zo ka taka taka rawa mm. Mm. aka gani mm. Mm. to ka wasa ka wa mutane wuri amma ka ta zama tsalle kana saka rawa ɗaya ce rawa ɗaya ce rawa ɗaya ce a wani zamanin sai ga in ka diba ma mm. kai ko masu kiɗa maka ma ba ka samu ba eh, za ka yi kiɗa ba rawa kenan za ka yi rawa ba kiɗa kenan za ka yi rawa ba kiɗa an ta ga kwasi a hankali ba wa'anda ke taɓa maka mm. irin wannan shine babban darasi yau ga shugabannin namu mm. idan aka zo ba banza ba kundin kasa mm. yake cewa ka zo ka yi shekara kaza a sake maka guda saboda wancan na farko ka zo kana neman ka girku yanzu na biyu ka mutane aiki alal misali in ka ɗauka a ƙasar amurka ko kuma ƙasashen turai mutum in ka zo in kai kawai sai ga sun wa'adin da aka basu in suka kawo ba sa wuce wannan wa ya gama ya tafiya shi sai kaga kan ba a yi ba shikenan kwa kuma mm. kuma ya zauna lahiya na yi muku zancen shugabanni yau in kuka ɗauka ƙasar Amurka shugabanni nawa tsahin shugabanni an nan da rai zamanin cikin ƙasar Amurka kuma hankalin su a kwanta kuma hankalin su ko ko ko kaman sati uku da suka wuce ko hudu ne sai sai da naga a jihar mu sai da naga wanda ya sauka to mm. wa'annan ke su ne ake nema kuma wannan ikon kamar yadda ka faɗa wannan iko ba wai kana shugaban ƙasa kaɗai ba ne a'a mm. ko ma 'yan majalisar dokoki kai kullum kana ɗan majalisar dokoki kullum kana shekara da shekaru irin wannan ba abin yi ba ne saboda akwai wani zamanin an wuce ka mm. ilimin duniya su sake yake yi mm. wata rana kai tsohon ba ka iya siyar mm. eh, eh, gudun yara haka to sai ka gama mutum kana dan majalisar dokoki kai ka kai lacci ka ba da wuri yara su fara shigowa sai ga yara suna mara shukunya girma ya faɗi eh ka kai mm, baba ya rudi eh, a huta to amma sai fiki eh to Allah ya sa su ɗauki darasi masu ɗaukar in kuma ba su ɗauka ba mu masu jin Allah ya sa in har lokacin da za su iya yin mulki matasa ya yi su ji wannan magana da kai a farfesa tun ba su o'o ba tun ba su o'o ba na <laughs> mun gode sosai farfesa bube da baiwa <laughs> sai wani lokaci mun gode kwarai da lokacin da ka bamu duk da kana da dan kankanin lokaci sai wani lokaci Kai, to yanzu kan duka duka ai dole ba ta tara kin gani yanda abin ya yake ya farfasa komai da komai saboda wasu da yawa za su ce ina ne Zimbabwe nan wani ne Robert Wasu dan ba sani ba su kawai Robert Mugabe kadai suke ji ba. Arziki da sauransu mm. makamantan su yanzu kan duka duka anan zamu tattara sai gobe Alhamis da muke maganar lafiya a cikin shirin yau da gobe da madadin. afsat bella dan mai so. Sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. lafiya ana iya bin mu ta shafin mu na facebook ko kuma a bi mu ta voahausa.com domin jin shirye-shiryen da suka gabata na yau da gobe wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar